Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi bayan haka za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da safina ta sada su dangi da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau Talata 11 ga watan Satumba na shekarar 2018. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a ƙasar Ghana yanzu haka ana can ana shirye-shiryen bikin jana'izar tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan wanda ya rasu ranar 18 ga watan Agustan da ya gabata. Za kuma ku ji cewa a Najeriya masana harkokin shari'a na ci gaba da yin muhawara game da kudaden da masu goyon bayan 'yan takara za su iya kashewa don taimaka masu neman zaɓe. Yau muna son mu ji daga gare ku, shin ya kuke kallon yadda wasu ke sai wa 'yan takara fom ɗin neman zaɓe? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. A yau talata ne Amurkawa suke bakin cikin zagayowar ranar harin ta'addancin 11 ga Satumba wanda ya kashe akalla mutane dubu uku a jihohin New York, Virginia da Pennsylvania a nan Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump yana halartar bikin zagayowar ranar 11 ga Satumba a Shanksville a jihar Pennsylvania kusa da inda jirgin saman kamfanin United mai lambar tafiya 93 ya faɗi bayan da fasinjojin cikin jirgin suka kwace jirgin daga 'yan kungiyar ta'addanci alka'ida da suka fashin jirgin. jirgin. ayyana a ayyanawar shugaban kasar na shekara-shekara da ya ayyana 11 ga watan satumba a zaman ranar kishin kasa trump ya ce wannan mummunar aika-aika ba ta dakushe kudurin kasar kan 'yanci ba shi kuma mataimakin shugaban kasa mike pence yana halartar bikin a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ga iyalan waɗanda aka kashe lokacin da jirgin saman da aka yi fashin sa ya afkawa ginin A can birnin New York kuma ɗaruruwan mutane da suka tsira da iyalan waɗanda suka mutu sun taru a inda tagwayen ginin cibiyar hada-hadar kasuwancin ƙasa da ƙasa take kafin jirgin saman guda biyu da aka yi fashin su su afkawa ginin. A yau Talata an ba da umarnin kwashe mutanen da ya zama tilas a jihohi uku na Amurka. Jami'ai da masana masu hasashen yanayi suka yi kira ga jama'a da su zauna cikin shirin isowar iska mai matsanancin karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya daga mahaukaciyar guguwar da aka lakaba wa suna Florence. Cibiyar lura da guguwa ta ƙasa ta ce tana tsammanin guguwar mai haɗe da haɗari za ta isa jihohin North Carolina da South Carolina a yammacin Alhamis har zuwa Juma'a. Florence na da ƙarfin mataki na hudu da iskar da ke gudun kilomita 220 a cikin awa ɗaya. Masu hasashen yanayi suna tunanin za ta ƙara ƙarfi a yau Talata ko gobe Laraba. Guguwar da ke amfanin mataki na hudu na da ƙarfin cire rufin gidaje da ciro itatuwa daga tushensu, kawo ɗaukewar wutar lantarki da me da yankunan wuraren da ba a iya zama da ba iya zama a cikinsu ba na tsawon makonni ko watanni. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Kasar Zimbabwe ta kafa dokar ta ɓaci ta gaggawa akan bullar annobar cutar kwalara da ta ɓarke a Harare babban birninta bayan da mutane ashirin suka suka mutu sakamakon wannan cuta da ake kamuwa da ita ta sanadiyar shan gurbataccen ruwa. Ministan lafiya Obadiya Moyo ya ce fiye da mutane dubu biyu suka kamu da cutar. Gine-gine da suka rushe a birnin shi ya kawo rashin ruwan sha mai kyau wanda ya sa mazauna wajen dogara akan buɗaɗɗun rijiyoyi da rijiyoyin burtsatse da suka gurbata da kwatami da najasa daga bututun da suka lalace domin samun ruwan sha. Fiye da mutane dubu hudu ne suka mutu dubata kuma suka jikata a barkewar cutar a shekarar 2008 wani sabon littafi da ya farin jini a kan yadda shugaban amurka donald trump yake gudanar da mulkinsa da gwamnatinsa ya fito kasuwa yau talata littafin da ɗan jaridan bincike bob woodward ya wallafa mai suna ka ji tsoron mulkin trump a fadar white house ya yi nazari da caccaka sosai akan mulkin akan mulkin watanni ashirin na shugabancin trump mai cike da rikice-rikice amma ya gaya wa gidan talabijin na nbc cewa in baicin shugaba trump bai taba ganin shugaban kasan da bai san ainihin abubuwan da suke faruwa ba trump ya kushe littafin tun kafin a sake shi inda ya bayyana littafin tamkar wasa kuma wani hari cikin hare-hare a kan shi Tuni littafin har ya kai matsayin farko cikin littattafan Amazon masu farin jini, amma Trump ya ce Woodward ya yi amfani da kafofin da ba a bayyana ba kuma ba su kamata ba. Ya ce yawancin waɗanda aka ambata tuni suka ce ambatarsu da aka yi a cikin littafin almara ce. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne gawar marigayi Kofi Annan tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa ƙasar Ghana yayin da ake shirin jana'izarsa. Wakilin sashen Hausa Redwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani. An dai tarbi tare da karɓan gawar da wani ɗan gajeren al'ada na sojojin Ghana a bisa shugabancin shugaban ƙasa na kufa ado a Kutuka International Airport inda 'yan jarida na gida da na ƙetare sun kai ca. dangi da abokan arziki sun ɗume wurar da koke-koke yayin da aka sauko da gawar cikin tutar majalisar ɗinkin duniya daular asantiman da yankin sarautar kwamo sun gabatar da adda irin ta al'ada ga ɗansu ɗan uwa kuma abokinsu da ya koma kan kamar yadda al'adarsu ya nuna shugaba kufa ado da wata tawaga ta musamman suka amshi gawar take aka canza tutar majalisar ɗinkin duniya da ta gana. daga nan aka wuce da gawar zuwa Kranta National Conference Center inda aka shimfiɗe shi al'umma kowa ya zo ya gabatar da girmamawarsa na ƙarshe da ban kwana da shi. a ranar laraba babban sarkin asantawa tunfo sai tutu zai gabatar da al'adun su kasancewar sun lakana wa mamacin sarautar su na asantawa mai take busumuru wato takubin sarautar asantihini za a bai wa kabilarsa na ukwamu dama su masu gabatar da al'adunsu a ranar alhamis sha uku ga wata za a shimfiɗi gawar a gaban accra international conference center inda manyan mutane kawai hada da ma'aikatar diplomasiya shugabannin kasashen duniya da mambobin majalisar ɗinkin duniya za su gabatar da girmamawansu na ƙarshe da ban kwana da shi za a dai binne shi a sabon makabartan sojojin ghana a ranar alhamis bayan wasu al'adu irin nasu da harba bindiga har sau goma sha bakwai na girmamawa redwan lamuktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana Madalla a gaida Redwan Abbas. A yanzu haka muhawara ta kaure tsakanin ƙwararru a fannin shari'a a Najeriya a kan kuɗaɗen da ya kamata mutum ko ƙungiya ta kashe ko ta ba ɗan takara gudunmuwa don neman zaɓe. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna da wani lauya mai zaman kansa a kan wannan batun. ina tare da barista modibo bakari lauya mai zaman kansa a najeriya me zaka ka ce kan yadda lauyoyin suka shiga muhawara cewa ba a bawa 'yan siyasa gudumawar da ta wuce naira miliyan daya in an bayar kuma ta saba wa dokar zabe ta dubu biyu da goma musamman ma yadda ake cewa ana ta sayawa 'yan siyasa takardun tsayawa takarar zaben fidda gwani to ka san ita sayan takardar siyasa wato form nomination form da expression of interest ta yadda daga cikin sharuɗa na tsayawa zabe sharuɗa da tsarin mulkin najeriya ya faɗa ba wanda yake tsayawa zaɓe sai in jam'iyya ta tsayar da shi bisa ga wannan ne dokar electoral act wato na 2010 ta ƙayyada kuɗaɗe kuma na campaign wato donation na campaign to akwai bambanci tsakanin campaign donations da kuma sayan fom sa'an nan kuma akwai bambanci tsakanin ba da donation na mutum daya. da kuma in gungun mutane ko group na mutane da yawa suka haɗu suka ba da gudunmawa domin sayan fom za a dauke shi ne kamar taimako da kadara ne ba na kuɗi ba ne. wato wannan ra'ayi ne ko kuma yana nan a cikin a rubuce karara a wannan dokar ta zaɓe. ita dokar ta zaɓe ba ta yi maganan fom ba nomination fom ba abinda ita dokar zabe take faɗa political donations na kuɗi da ake bayarwa. shin a ba da gudunmawa eh, barista modibo bakari ta sayan fom shi baya cikin kamfen kenan eh kamfen daban da sayan fom domin kamfen shi idan ba a bada wannan a kashe wannan fom din ba za a iya ma shiga kamfen din ne eh to ka san sayan fom din da kansa idan ka duba akwai wato masu bada taimako wasu gine-gine kamar a yi ofishi na kamfen ko kyauta ko kuma aro a yi kamfen akwai kuma masu bada gudunmawa ta motoci to kasan kuma ba mota ma wadda ba tafi miliyon ɗaya ba wanda ake bayarwa iga motoci suna da abin nan da yawa donation wato gudunmawa ko taimako na kuɗi akwai bambancin sa da taimako na kayayyaki kamar forms ko motoci ko gidaje inda za a yi ofis ofis na kamfen ko kuma wasu abubuwa na hidimomi zaben baya wani lokacin za ga kamar zaben 2015 shi buhari ya kafa wani asusu ne da mutane ke sa kamar naira ɗari ne ma katin kawai ake bada gudumawa ke za watakila mutane suka ga da wannan karin ma inda haka aka yi da ba a kawo ma irin waɗannan maganganun ba don shi ma a tiku abubakar na pdp an saya masa irin wannan takardar takarar kusan naira miliyan sha biyu kusan ma ya zama saloma yawancin yan takara duka sai dai abun da ka. aka duba wani lokaci da aka zaga ta bayan fage a iya samu su ne ma suke bada kudaden da suna mutane ne suke taimakon su to amma wannan bangare ne na bincike na yan siyasa da kuma nazari da ake musu amma bisa ga doka dai waɗanda suka gani a zahiri da shi ake amfani mutane in suka haɗu gungun mutane da yawa kila ma kowa abun da ya kawo bai kama miliyon ɗaya din ba kamar lokacin takara da aka yi na 2015 wanda kake faɗa ai naira ɗari ɗari da ake bayarwa wani idan aka tattara su sun kai biliyons da yawa amma kuma ba za ka ɗauki mutum ɗaya ka tsaye da shi ka ce nasa abun abun da ya bayar ya kai ma ko da naira dubu daya ma ai ana tara ma ana launching a ce billions kamar yanzu pdp a lokacin 2015 ai an yi appeal phone wanda aka tara billions da yawa kowa ya abun da ya bayar kila ma bai kai miliyon daya ba to kaga wannan ba za a ce an zarce ko kuma an wuce ka'ida wanda hukumar dokar zaɓe ta ƙayyada ba. a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. To yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke kallon yadda wasu ke sai wa 'yan takara fom ɗin neman zaɓe sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mun sami kira na farko daga Maiduguri. Salamu alaikum da wa muke magana daga Maiduguri. Ibrahim Ahmed. Tumala Ibrahim muna jan ka. zancen tara kudin nan gaskiya ne haka daidai ne kuwa to an shi sa muke son kai ka gaya mana ya kai kai ya kake gani a na na ba daidai ba na kamar na gwamna ce 22.5 million hmm. to kana gani bai dace ba kenan a kama ma borno state hmm. a maiduguri mutane kusan 22 ne suka saya wasu mutum 22.5 miliyan mutane 22 mutane 22 so su ma kana gani duk da a kungiyance saka hada kudin bai dace ba kenan ina zai dace mutane suna nima baka kudi ba komai abu daya a sayan 22.5 miliyan mutane 22 gwamnan neman gwamnan borno state kawai To mun gode Mallam Ibrahim Ahmed daga Maiduguri yanzu kuma bari mu je Kaduna. Wa alaikum salamu da wa muke magana. To layin malami daga Kaduna ya goce sai a ko in ce sai ka sake gwadawa Allah kila ya baka sa'a ka samu. To kamar da yadda kuka ji yau muna son mu ji ku ne shin ya kuke kallon yadda wasu ke sai wa 'yan takara fom ɗin neman zaɓe a daidai wannan lokacin da ake shirin zaben shekarar 2019 har yanzu dai muna na a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. shugaban masu kiran waya da gidan rediyon BOA na Najeriya Alhaji Musa Garo mai rediyon rikoda kasuwar kako na Najeriya. To Alhaji Musa Garo muna jan ka. To malama Maryam Dauda ne mace fatan alkhairi ba. To na gode kai ma haka. To alhamdulillah to gaskiya al'amari ni abin da nake duba dangane da kamar cewa shugaba ko gwamna tiket na takara mm. ni na ganin ba abin da ya kamata ita wannan kungiyoyin abin da ya kamata ba wai muna jin haushin an sayo shugaban kasa ko gwamnan mu na Kaduna ba yanzu kin ga kamar ni yanzu ina son tsayawa takarar dan majalisa na jiha ko na tarayya mm. ba da kuɗin da sai wani tiket me zai hana wannan kungiyar ta rika ɗauko irin mutane suka san za su iya taka rawa akan wannan al'amarin ta sai musu tiket ta ba su ba domin yawancin tiket din fa shine matsala fa dan haka ni abin nake dubawa irin wannan gaskiya ba wata gwaninta ne wani dan siyasa ma zai iya dojewa da wani wanda wata kungiya ya ce wai a sai mai tiket din ya bada kuɗi a koye kar a siya mu duk mun san irin wannan burin burin din ba inda zai kai al'umma ya kamata a fito a rika mutane gaskiya da riƙon amana kawai ita ce a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode na ra'ayi kenan. To mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Eh, mai magana shugaban muryar nasara Abubakar Alhassan Gani kyana Makani Zile kyana To Mala Abubakar muna jan ka. Eh, a gaskiya saboda Allah dole wani zai siya ma wani fom saboda kuɗi wanda ake sa na fom hmm. gaskiya yana yawa. to wannan yawa din da yakan sa wani dole sai ya saya maka kuma gashi jama'a ana so wannan dan takarar to in bayana da kuɗi dole sai an saya mishi so da da mai roko yan siyasan su yi hakuri su sa kuɗi su sanya kuɗin daidai gwalgwado kake nufi? Eh, Ni talaka mai samun shiga. Mm. Na gode Abubakar sai gane action daga Makani Village Kyana. To Malam Abubakar kenan daga Nasarawa mun gode da ra'ayinka ya mun sake samun wani kiran daga Kaduna. Hajji Amaryam Dauda barka da yammaci. Barka ka dai Malam Murtala kana lafiya? Lafiya lo Hajji Amaryam Dauda sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa a Kaduna Najeriya. kuma cikakken memba a kungiyar masu buguwa na Najeriya na murya Amurka sashen Hausa. To malam Murtala muna jin Gaskiya kin ga mun san da siyasar da lokacin sha a su sha gari da sauransu. Hmm. A Kano ai mun san da jam'iyya ne da masu kishin jami'a ke hada kuɗi a ɗauki ɗan takara da ya cancanta. so abin da muke so idan ɗan takara ne da ya cancanta mu za mu ɗauka kuɗin mu nema mu bashi duk wani ayyuka na namu dan yi mana dan mu amma idan ya ce a ji neman kuɗin shi kin san siyasa da yawa yanzu kuɗin banki suke cin bashi idan suka ciyo miliyoyin kuɗin fa kina ji fa dole sun maida ma da banki kuɗin su su samu riba to amma ni ina ga abu ne mai kyau mu fara cire kuɗin mu muna biya muna zaben mutane muna biya mu sai musu form da comments da su san cewa lalle muna ganin su kuma a kowane lokaci muna da iya muna da dawo mu musu kiranye dan mu muka sai musu fom dama da fatan za ku tashi lafiya jiya madam dauda to malam murtala mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je bauchi Salamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi. Salamu muna magana da Ibrahim ne To Malam Ibrahim muna jan ka. Gaskiya ne na ga wannan almubazaranci. To. Me yasa ka ce haka? Gaskiya abin da na kyara ga halin da ake ciki a ƙasar namun ga abin da ake yi. talaka suna cikin halin haulayi amma ga abin da ake jiki to malam ibrahim mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kebbi salamu alaikum da wa muke magana daga kebbi kuna magana da abdullahi mai zuma biyu na uwa to malam abdullahi muna jan ka ai ni na ra'ayi kamar waɗannan da suka haɗa ma shugaban ƙasa kuɗi kuka taimaka mai da waɗannan kuɗin ni na murna haka na ji daɗi. To. Don ya cancanta a yi mai haka na shi ya sun kai mai. sannan ni kuma a tiku ba gudu lokacin duk ya hito in Allah da na yi alkawalin zan ba naira dubu shi ma ya cancanta saboda mun samu haɗarin ruwa nan ya zo da kai ne garin mu bela oya gani. Mm. Kuma don haka ni kuma ya ban shawa in Allah ya tsaya da sai na sa naira dubu kawu a taimaka mai suka faso ne. To mun gode Malam Abdullahi mai zama yanzu kuma bari mu je jigawa. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Ina magana da Alhaji Ahmadu ke haɗe To Alhaji Ahmadu muna jan ka. To gaskiya sayawa 'yan takara home lallai abin kunya ne. To. Saboda 'yan takara nan da ake siya musu home ba mu ga wani aiki da suka dina na kasa ba kuma ilmu-ilmu yan gudun hijira ma ba musamman abin da suke yi wa gwamnati ba hmm. dan babu wani abin arziki da mu suka yi mana a nan jigawa state dama ina fata allah ya sa da in kama kuma da ta zaka to gashi ko ka kamo murya amurka yawwa mu ga gwamnatin za a jigawa don allah don annabawa shin ba ta san da yan gudun hijira ba ne a jigawa To Malam Alhaji ko in ce Alhaji Ahmadu da fatan gwamnatin jihar Jigawa ta ji wannan bayani a nan kuma za mu dasa aya sai gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana ci a karfe 4 da minti 50 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda a gobe laraba ne idan Allahu ya kai mu za a soma wasannin kusa da na ƙarshe na tankaɗe da rairaya na rukuni na biyu na zangon wafo ko kuma ifowa na ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na 'yan ƙasa da shekaru 20 na nahiyar Afirka. Ƙungiyar jamhuriyar Nijar ita ce za ta goga da tarayyar Najeriya da ta taho ta ɗaya a rukuni na biyu sai kuma ƙasar Ghana da ta taho ta ɗaya a rukuni na jamhuriyar Nijar rukuni na farko za ta goga da kasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast. Kasar Ivory Coast ita ce dai ta taka rawar gani sosai bayan da ta lailaye Burkina Faso da ci uku da nema domin neman cancantar kai ga wannan matsayi. Ita Burkina Faso din a wasanta na farko ita ce ta make tarayyar Najeriya da ci biyu da ɗaya. Kungiyoyin da suka kai wasan ƙarshe su ne za su hidda ɗaya daga cikinsu domin zuwa ƙasar Rwanda a wasanni na nahiyar nahiyar afirka na 'yan ƙasa da shekaru 20 a wani fagen kuwa duka dai jamhuriyar nijar yanzu haka dai masana sha'anin kwallon kafa na ci gaba da tofa albarkacin bakunansu don lokacin da kasar misir ko egypt ta lailaye jamhuriyar nijar da ci shidda da nema a tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin kwallon kafa nahiyar afirka na shekara ta 2019 jamhuriyar nijar ta sha kashi shida da banza hannun kasar misira a garin alexandri a kasar ta egypt a ranar asabar ta gabata abinda ya sa waɗansu ke ganin ciwa da wuya nijar ɗin ta kai labari a wannan rukunin duk da yake kasar tunisia da ke kan gaban nijar ɗin tana da maki uku ne yayin da nijar take kutal a wannan rukuni da maki ɗaya kacal amma hausawa ke cewa ba a san maci to ba sai miya ta ƙare babban abin farin ciki a wannan wasar shine kasa cin gola a bugun daga kai sai mai tsaron gida ko penalti guda biyu da Mohamed Salah da ke buga ma kungiyar Liverpool dan kasar Misira wanda shine yanzu haka tauraruwarsa ke kalla a wannan kasar a fagen wasannin kwallon kafa. Idan muka leka a kungiyar kwallon kafa ta tarayyar ture ko UEFA yanzu haka dai a yau talata dinnan ne kungiyar kungiyoyin kwallon kafa na kasashen Turai ACA ta amince da a kirkiro wasa ta uku ta wasannin filin kwallon kafa na club club din da ke cikin kungiyar kwallon kafa ta turai din uefa wannan ko a wani taro da suka yi split a kasar croatia yau din nan inda shugaban kungiyar kwallon kafa na juventus da tiran ta kasar italiya da shugaban kungiyar kungiyoyin kwallon kafa na turai sa andrea anyeli suka yi bayanin cewa sun rage sun amince da kirkiro wannan gasa a nan gaba da ke kasancewa ta uku ta club club din da suka fito daga cikin kungiyar kwallon kafa ta turai wanda ake ganin kungiyoyi masu rauni ne na kwallon kafa za su cin gajiyar wannan gasar wadda ake tunanin za a soma ta a shekara ta 2021 haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to yanzu kuma muryar amurka na yau wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A lokacin da ya kai ziyara Amurka ta kudu, sakataren tsaro Jim Mattis ya kira bala'in da ke afkuwa a ƙasar Venezuela a matsayin yanayin tursasawa da bil'adama ya kirkiro ko ya samar. Wannan ba abu ne daga Allah ba, ya ce wannan ba abu ne wanda za a ce Allah ne ya kawo shi ba. a gaskiya ma suna zaune ne akan albarkatun mai suna da damammaki masu yawa ga al'ummarsu gwamnatin amurka na takaicin yadda gwamnatin maduro take matattalin arzikin kasar wanda yake bunƙasa rikon sakainar kashi muna tare da jama'ar kasar venezuela da irin cin zarafi da aka tirsasa su ciki daga wannan gwamnatin mai mulkin kama karya ko danniya wanda hakan zai sa wasu barin kasar a cewar sakatare martins shugaba nicolas maduro ya caccaki makotan kasashen shi da suka yi nuni da irin gazawar gwamnatin shi barazana sakatare martins ya ce maduro ya sani cewar ba mu taɓa warware matsalolinmu ta irin wannan hanyar a wannan rayuwar kuma dukkan ƙasashe masu bin tafarkin mulkin demokradiyya za mu haɗa kai mu yi watsi da ajiye bambance-bambancen da ke tsakaninmu simon bolivia fitaccen sojan venezuela kuma ɗan siyasa wanda ya 'yanta ƙasar venezuela bolivia da colombia suka samu 'yancin kansu daga mulkin turawan spaniya ya taba cewa shugabanci da ya fi kyau shine wanda gwamnati ta samar da tsaro da harkokin siyasa masu karko da ɗaurewa. Mr. Maduro da mukarraban shi a cewar sakatare Matis su ne suka keta ƙa'idar wannan furuci da Bolivia yake alfahari da shi. demokradiyya da gudanar da mulki bisa dokokin ƙasa 'yancin 'yan ƙasa da haƙƙin bil'adama ba abun wasa ba ne a cewar sakatare martins yana da mahimmanci a tuna da haka idan ana dubawa ko ana nazarin abubuwa da shugaba maduro ya yi na daidaita gwamnatin demokradiyya a ƙasar venezuela ɗaya daga cikin ƙwarewar aikin soji shine samar da ingantacciyar demokradiyya walwalar 'yan ƙasa wanda za a ga haka a ƙasar brazil argentina chile da colombia a cewar sakatare martins amma ba za a taɓa ganin haka a ƙasar venezuela ba haka ba za a ga hakan a ƙasar nicaragua ba inda ake amfani da soji wajen cin zarafin 'yan ƙasa don kaiwa yunkurin zama kan karagan mulki a cewar sakatare martins don kawo ƙarshen wannan gwamnatocin danniyar gwamnatin Amurka na buƙatar faɗaɗa aiki da ƙawayenta da abokan hurɗa waɗanda suka ƙudiri aniyar ƙarfafa mulkin demokuraɗiyya da kuma gudanar da harkokin mulki kamar yadda doka ta tanada a ƙasashen yankin arewacin duniya. Sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Thank you. talata amurkawa suke bakin cikin zagayowar ranar harin ta'addancin 11 ga watan satumba wanda ya kashe akalla mutane dubu uku a jihohin new york virginia da pennsylvania a nan amurka shugaban amurka donald trump yana halartar bikin zagayowar ranar 11 ga satumba a shanksville a jihar pennsylvania kusa da inda jirgin saman kamfanin united mai lambar tafiya 93 ya faɗi bayan da fasinjojin cikin jirgin suka kwace jirgin daga 'yan kungiyar ta'addancin alka'ida da suka yi fashin jirgin A yau Talata an ba da umarnin kwashe mutane da ya zama tilas a jihohi uku na Amurka. Jami'ai da masana masu hasashen yanayi suka yi kira ga jama'a da su zauna cikin shirin isowar iska mai matsanancin karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya daga mahaukaciyar guguwar da aka lakaba wa suna Florence. Kasar Zimbabwe ta kafa dokar ta ɓaci ta gaggawa a kan ɓullar annobar cutar kwalara da ta ɓarke a Harare babban birninta bayan da mutane ashirin suka mutu sakamakon wannan cuta da ake kamuwa da ita ta sanadiyar shar gurɓataccen ruwa. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin safina ta sada su dangi da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Carl ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.